Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin ga watan Disamba shekarar 2019 a kan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da laldiniya. sai kuma alfa radio a birnin basan kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a sami mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da hantsi baba ya kuma makeri ne tare da murtala faruk sanyi na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin To ko bayan kun gama jan labarai za ku ji cewa ministan man fetur a jamhuriyar Nijar ya bayyana a zauren majalisar dokokin kasar domin yin bayani akan tsadan farashin man da ake fama da shi a cikin kasar. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari kuma zai shigo da shirin da rashin ta yi. Baban gidan Jibrin kuma ya zai shigo mana da sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma sakonni da kuma sarari kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hatsi ga kuma labaran duniyar. Sabon ministan tsaron Isra'ila na Fatali Bennett ya ba da sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron inda kimanin Yahudawa dubu ɗaya za su zauna zagaye da Falasɗinawa dubu ɗari biyu. Ya ce matsugunin da za a gina kusa da tsohuwar kasuwar birnin zai ninka adadin Yahudawa 'yan kama wuri zauna a Hebron. Sanarwar ta ce za a rusa gine-ginen kasuwar a musayar wato a musanya da wasu sababbi ta kuma ce falasdinawa da ke da shagunan ƙasa za su sami sababbin shaguna shugabannin yahudawa sun yi na'am da wannan yunkurin babban kwamitin yahudawa na hebron ya bayyana shi a matsayin adalci mai cike da tarihi domin kuwa kasuwar mallakar yahudawa ce tun a farkon karni na goma sha tara to sai dai falasɗinawa sun yi allah wadda daga kausan harshe a kan matakin babban mai shiga tsakani na falasɗinawa sayeb erekat ya zargi amurka a kan wannan yunkurin wanda ya bayyana a matsayin ƙoƙarin farko na amurka domin tabbatar da mulkin mallaka Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus ɗin Firayim Ministan Kasar Adil Abdul Mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo karshen zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. Mahdi ya yi murabus ne a ranar Juma'a, a yanzu kuma shugaba abraham zai buƙaci haɗakar jam'iyyu masu rinjaye na Majalisar Dokokin da su wakilta sabon Firayim Minista. To sai dai hakan zai iya kai ga yin shawarwari na tsawon makonni. domin kuwa ba a tantance haɗakar jam'iyyu da za su kasance masu rinjaye ba mahadi da gwamnatin gwamnatinsa sun aminta su ci gaba a matsayin rikon kwarya har sai ya amince da sabon prime minister akwai yiwuwar murabus din na mahadi ba zai gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnatin ba waɗanda ke neman a yi garan bawul ga ɗaukacin tsarin siyasar ƙasar wanda suka ce yana tattare da cin hanci da rashawa kuma baya biyan bukatun 'yan ƙasar ta iraki duk kuwa da arzikin mai da ƙasar take da shi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wakilai daga kasashe kusan 200 a yau litinin sun soma zaman tattaunawa a kan yanayi a madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar amurka daga taron kawancen yaƙi da shi a duniya wasu tagwayen rahotannin majalisar ɗinkin duniya da ta wallafa a 'yan kwanan nan sun bayyana illolin da rashin ɗaukar isassun matakan kare yanayi ke haifarwa da kuma yadda suke shafar rayuwar al'umma musamman sakamakon zanga-zangar da ake ta faɗin duniya a ranar juma'a da ke nuna ƙarfin jama'a taron wanda ke ƙarƙashin shugabancin ƙasar chile da ta janye daga karɓar bakuncin sa sakamakon rikicin cikin gida wanda kuma aka yi wa lakabi da cop 25 na da burin cimma matsaya akan dokokin aiwatar da shawarwarin da aka cimma na yanayi a taron paris na shekara ta 2015 masana sha'anin muhalli na fatan taron zai samar da tubali ga kasashe su kara azama wajen shuke-shuken itatuwa da rage amfani da iskar gas ya zuwa taron shekarar baɗi da za a gudanar a birnin glasgow na ƙasar scotland sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kwana ɗaya kafin taron ya bayyana ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na yaƙi da sauyin yanayi da cewa ko kaɗan bai isa ba a ƙarshe 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun bude wuta akan wata wato akan wata majami'a a gabashin kasar burkina faso a jiya lahadi inda suka kashe akalla mutane goma sha hudu jami'ai sun ce an kai harin ne a garin hotokora da ke kusa da iyaka da kasar jamhuriyar niger sojoji na farautar 'yan bindigar da suka arce akan babura bayan sun harbe masu ibadar a jiya lahadi ba wanda ya dauki alhakin kai harin to amma ana ɗora alhakin harin kan masu tsatsauran ra'ayin addinin islama kiristoci da mabiya wasu addinai na zaune lami lafiya a kasar mai rinjayen musulmai har sai lokacin da aka kai wasu hare-hare da ake kyautata zaton mayakan jihadi suka kai daga makwabciyar kasar mali a bara waɗanda suka yi sanadiyar salwantar ɗaruruwan rayuka murtala faruk sanyi na na aka saurara da labaran duniya To madalla. A jamhuriyar Nijar ministan man fetur ya bayyana a zauren majalisar dokokin kasa a rajiya a ranar Asabar domin yi wa 'yan kasan bayani dangane da tsadin farashin man fetur a gidajen mai shekaru takwas kenan bayan da kasar ta fara sayar da manta a kasuwanni yayin da bayanai ke nuni gwamnatin ta nijar na sayarwa na sayar da manta ga kasashe makwabta akan farashi da bai takara karya ba gajin rahoton Musulman muni barma akan haka duk da yake kasar Nijar ta fara sayar da man fetur ɗinta a kasuwanni shekara da shekaru hankalin al'ummomin yankunan da ke makwabtakar kut da kut Najeriya ya fi karkata wajen man da ke shigo Nijar ɗin daga Najeriya sanadiyar abin da suka kira matsananciyar tsadar man na cikin gida sai dai wannan al'amari bai canza hukumomi ra'ayi ba akan maganar farashi dalili kenan dan majalisar dokokin kasa sani atiya ya bukaci ministan man fetur makwai gado ya bayyana a zauren majalisa wannan mai minista kuna saida ma mali shi da nigeria sai a saida ma nigeria wannan mai dala arba'in zuwa arba'in da wani abu ko talatin kuma 'yan kasanmu na niger su je su sau duk inda ke da iyaka su kawo su sai da mu kan dala hamsin hamsin da biyar dala sittin kuma man namu ne daga nan ake kai shi najeriya wai me yasa mali ku sai da mata kamar daga talatin da biyar zuwa arba'in arba'in da wani abu tsadar farashin mai a kasuwanni wani abu ne da ya adabi talakawa a wannan lokaci da matsaloli ke kare waita in ji dan majalisar. Gazal yana ɗari da dala bakwai, man fetur yana ɗari da dala takwas. To akwai matsala, talaka suna cikin wahala ba su iya shan wannan mai yawanci na hannu suke sha wanda ke da hadari ga mu kuma ga rayuwar mu. da yake mai da martani akan batun tsadar man fetur minista fuma gado ya ce lokacin da ban fara bako man fetur ba kowa ya sani ko nawa ne ake saida man fetur a station kowa ya sani dole ma tilas saida ma gwamnati ya fara tallafi domin a rage price tunda mun ka fara 2011 zuwa yau an rage man fetur so biyu 2012 da an ka fara an rage wajen dala ashirin bisa kowane litri 2013 kuma an rage wajen dala shida bisa kowane litri kenan ba a cewa ba samu raguwa ba don mi eh, man petrol kin da ake saida da kasashen waje ana saida shi da arha shi mai zakuwa ya saye na nanga ai sai ya biya transport ai sai ya biya tax kin statistic da fita in ya kai shi can kasar su sai ya biya duwan ya ci gaba da cewa harkar man fetur wani abu ne da ke da matukar sarkakiya gino man fetur haraka ce mai hasara da yawa kana iya ka sa miliyarori kuma ka kasa samun ko litir guda kana iya sa miliyan guda shida na dolar kai rijiyar man petrol ka fada bisa ruwa ko ka fada bisa iska ko ka fada bisa hako sun ta yi iska kenan su gwamnatin jamhuriya ta biyar a karkashin shugabancin tanja mamadu ce ta kaddamar da ayyukan haƙar man fetur a shekarar 2009 ta hanyar wata yarjejeniya da kamfanin cnpc na kasar china inda ake samar da ganga dubu ashirin a kowace rana a rijiyar agadem da ke yankin difa waɗanda ake tacewa a matatar soras da ke yankin zandar kuma yanzu haka kasar ta fara yunkurin lullunka yawan man da ake haƙowa domin fitar da shi zuwa waje ta hanyar wani bututun da zai ratsa wani bangare na jamhuriyar benin sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida salamu mummuni barma yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirinmu na gaba amma kafin nan bari mu dan shakata da wannan wakar da ke zuwa madalla da fata an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba amma ba bisa shashan ke ba kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau Masu rare Assalamu alaikum. A Asabar dinnan ne aka fara cin kasuwar baje kolin duniya ta Kano karo na arba'in. Kuma za a kwashe kimanin makonni biyu ana hada-hada a cikinta. A hannu guda kuma masu nazari a fannin tattalin arziki na ci gaba da sharhi akan matakin hukumomin Najeriya na rufe iyakokin kasar na tsandauri. Sunana Mahmud Ibrahim Kwali dauke da ragamar shirin. ka gaza kai ne ya fada su ne ka kashe su da hanya mai Masu saurare ranar Asabar nan 30 ga watan Nuwamba da ya gabata ita ce ranar da aka buɗe kasuwar baje kolin duniya ta Kano karo na arba'in. ɗaruruwan kamfanoni daga ƙasashe daban-daban na sassan duniya ne ke halartar kasuwar domin kula cinikayya da fasahar kasuwanci baya ga hukumomin gwamnati na cikin gida Najeriya da na kasashen ƙetare. Cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano ita ke tsare-tsaren gudanar da kasuwar a kowace shekara. Kuma ambasada Usman Darma da ke zama mataimakin shugaban cibiyar ya yi bayani game da abubuwan da za su wakana a bana. akwai tsari da muka yi a lokacin zamu gudanar da samina a wannan kasuwa akwai abin da muka yi abin da ake kira business clinic za mu gayyato stakeholders masu ruwa da tsaki akan harkar kasuwa da masana'antu da aikin gona za mu gayyato ita kuma hukumomin da suke kula da wannan abu waɗanda za su iya ba da shawara yaya za a yi a gyara wannan abubuwa don ƙasa ta ci gaba arziki ya ƙara bunƙasa a wannan ƙasa tamu. Wannan tattaunawa ko musayar ra'ayi da za a yi eh, gaba ɗaya daga farkon kwanakin kasuwar har ƙarshen ta ne ko kuma a wata rana aka keɓe? Daga ranar talatin ga wata za mu fara wannan tsare-tsare daga ɗaya ga wata za mu fara yi za mu ɗaga kwana ɗaya sai uku ga wata za mu ƙara ɗaga kwana ɗaya biyar ga wata za mu ƙara kwana ɗaya bakwai ga wata sannan za mu rufe a tara ga wata matsayinmu na masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin tattalin arziki duk hanyar da muka ga za ta ƙara taimakawa wajen gudanar da kasuwanci da sana'o'i ita muna ba ta muhimmanci kwarai da gaske. Tun da kun gaito kamfanoni daga eh, ciki da ƙetaren wajen Najeriya waɗanne watakila kayayyaki ne ko wasu al'amura na kasuwanci za a fi baiwa fifiko a wannan kasuwa. Um, generally dai muna ƙoƙari mai emphasizing kayan harkar noma tunda shine focus ɗin da abin da ƙasa ta allaka ciki da kuma masana'antu. za su zo su baje kolin abubuwan da ake wanda zai ingata kayan noma da kuma masana'antu za a kawo kaya na zamani masu na small scales da kuma medium wanda zai kara inganta harkar waɗannan sana'o'i a wannan ƙasa. Babban muhimmin al'amari a wajen shirya baje koli shine a kulla kulle kullen kasuwanci. Ku da kuke haɗa wannan abu, wai idan kuka haɗa shi kenan aka baje koli aka gama shi kenan kasuwa ta baje kenan ko kuma akwai wani abu da kuke na bibiya kan waɗancan al'amura da aka haɗa na ƙulla kasuwanci gaskiya muna bibiya na duk abin da aka kulla mu tabbatar an allah ya tabbatar shi ya inganta an ci gaba da wannan ma'amala sannan a wannan shekarar muna da tim guda da muka ware wanda aikinsu bibiyar duk abin da aka yi a wannan baje koli da za a yi da samun tabbacin cewa abubuwan da aka kulla ya tabbata inda ake da matsala a sanar da mu yadda za mu shigo ciki mu ga abubuwan nan sun tafi yadda ya kamata me saƙonka musamman ga 'yan mu na cikin gida saƙona kashi biyu ne na farko dai ba kamfanin ƙasashen waje kawai aka gayyato ba akwai kamfanin na gida wanda akalla sun haura ɗari biyar. waɗanda za su halarci wannan kasuwa a sakuna mutane su daure su shigo wannan kasuwa za su amfana da yawa na irin abubuwan da ake gudanarwa a wannan kasuwa kuma muna roƙon al'umma a taimaka mana da addu'a ubangiji ya sami wannan taro lafiya mu kuma gama shi lafiya Ambasada Usman Darma kenan mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar Kano a Najeriya. Masu rare bana kasuwar baje kolin duniya ta Kano karo na arba'in na gudana ne a daidai lokacin da iyakokin Najeriya na tsandauri ke rufe. Kuma har yanzu ƙwararru a fannin tattalin arziki na ci gaba da fashin baki game da wannan mataki na hukumomin Najeriya. Dr. Sole Abdullahi na cikin masana a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. ba wai dan ana cikin ecowas ne ba shi zaman zamanto shi kenan kasashe sun bude budget sun bude kasashen su sai a yi abin a garama duk inda wani abu ya faru wanda kaga za a cuta maka mai cile ne tunda kai ka san kasar ka ci za ka dauka matakai to shi ne buhari yayi kenan wannan rihe iyaka da buhari yayi saboda yana son ya cimma wani guri nashi amma ka tabbata da cewa aiko can nigeria suna ɗanɗana kuɗa su nan mu ma niger muna ɗanɗana kuɗa mu da sauran kasashe. kowa na ɗanɗana kuɗa shi kuma kowa sai ya samu tattalin arzikin shi ya girgiza Nigeria yau sun sani da ba su samun damar zauwa cikin Niger da Benin da sauran kasashe wanda suke ma'amala da su ai su ma tattalin arzikin su ya razana kamar yadda tattalin arzikin mai razana na wurin kenan kowa na shi ga jikin shi yaya makomar ECOWAS za ta kasance Eh, domin za ta yi zuwa gaba watakila wasu kasashe su ma su ɗauki irin wannan mataki eh, na makamancin wanda eh, najeriya ta ɗauka ina son ku ganda wannan akwai nazari na talakawa wa'anda ba san ba inda aka dosa akwai nazari kuma na shugabanni da masu ilimi wanda sun san inda aka dosa yau inda wannan ecowas din ba ta ba nigeria dama yin wani abin ba da kashi irin magungunan zazan iban ba su bane ba to amma Nigeria na kunta maka tana da incin ta yi wannan abin tana da inci ba a ce ba Nigeria da tana cikin ECOWAS shikenan ta buɗe kasuwar ta ɗari bisa ɗari su talakawa waɗanda ba su da labarin wannan kundin abin da kusa na ecowas ɗin nan bar cewa ba wai dan muna cikin ecowas bane ba ya zaman toke nigeria sai mu yi abin da muka gada ta kasar ta a'a nigeria in tana da wata dubara ko kuma wata fasaha wadda take son ta shin huda kasar ta kuma ya zamanto to chile za ba ta shin huda sai ta rihe bauda ta to tana da wannan incin ta rihe bauda kakka mance kasar eh, eh, turai union european lokacin da aka samu abin da ake ce ma eh, eh, eh, um, um, matsalar vashfall wato naman shanu ne wanda ake saidawa yana kawo matsala daga abin ga ya taso daga ƙasar ingila to ai sauran ƙasashe na abin ga union european dirihe makwabtan su suka ce wannan nama ba ya shiga cikin ƙasarsu saboda mi saboda nama ne wanda cuta amma kuma ai kaga akwai region tsakanin ƙasashen turai da kasar ingila kenan abin da in ce ba wai dan an shinhuda an raba ta hannu da masu takarda za a cewa an bude kasuwa an bude ka bude kasa ka'a akwai lokacin da za ka iya samun damar ka rihe kasa ka saboda kai wani tanadi a ƙarshe dr rasulu abdullahi um, a ɗauka a kan a yau kana matsayin wani mashawarci na shugaba buhari da shugaba isuhu na nishar da takwaransu patrice talon na kasar benin shin wace irin shawara za ka bai wasu waɗannan shugabanni a kan wannan sabon al'amari na rufe iyakokin najeriya ni shawara da nake iya basu wato ya kamata a ce sun je sun ga buhari sun tantamara da shi saboda a san yadda za a fuskanta duk da sun yarda da cewa buhari na da incin ya rihe da shi saboda wata manufa da yake da ita to kuma ya ne za a fuskanta abin wanda ba za a samun matsala ba wanda ta fice iyaka ta talakawan kasashen nan nasu su wannan president eh, eh, eh, isuf da talon da kuma su talakawan kasashen nigeria saboda shi buhari ai yana yin duk koke koke da ake yana shi kowace sahiya yana sauraron bbc yana sauraron deutsche welle yana sauraron voice of america yana jin da abin da yi amma ya san da cewa ba a yin kamar da aka ce wai na kwai sai an kashe kwai kaga to amma mu tun da muna wurin muna shan wahalar ya kamata su je a canza yau tun da aina ma Nigeria ta ta ta fara bada wannan magana ta ce akwai abin da take son su wa'annan shugabanni su yi kamar sharuɗa eh, da ta kawa tana tana son wa'annan shugabanni su ɗauki wa'annan eh, eh, sharuɗa su yi amfani su cikin kasashen su sannan kuma nan zuwa watan january Buhari ya ce za a buɗe abin ga boda shi kenan ka gani akwai halin a sassauta abin amma sai an je an zanzanta za ta gyaru kuwa saboda wannan shine karo na biyu da uh, muhammadu buhari ke rufe iyakokin najeriya uh, a matsayinsa na shugaban wannan kasa lokacin da yake mulkin soja ya rufe iyaka saboda wani wani muhari waɗanda suke daban da na yanzu yanzu ka san dai abin da yake cewa cewa yana son ya haɓaka noman shinkawa cikin ƙasar nigeria kakamancewa mulkin nan aka bashi takaitacce ne 'yan shekaru ne za a yi kenan ba da dama cewa ya tsaya yana wani eh, eh, eh, indo ina a'i a'a akwai masu nazari masu ilimi cikin Nijeriya waɗanda suka kunta mishi ga haka nan haka za a yi cikin shekaru kaza in aka yi haka nan za a cimma wannan guri ba ya san ya ƙara oda shinkafa da kasashen waje ya kawo ta ƙasar Nijeriya kaga ko sai zaman ta kuma munan kasashen mu in muka yi oda shinkafa nan muna kaiwa kasashen Nijeriya kenan muna gurɓata mishi tahiyar shi shi yasa amma ai gyaruwa da ta yi dabar tana gyaruwa bisa fanni uku ko lokacin da Buhari za kare ikon shi kenan wannan doka ta shi ta kare ko kuma lokacin za za cimma gurin shi kuma za su sassabtawa ko kuma kamar da nace dazu lokacin da za su zuwa su gan junan su tsakanin su shugabannin kasashe su ga yaya ne ake iya fuskanta wannan abin saboda a rage ma mutane wahaloli kuma ana iya samun gyara wanda duk da bai bar siyasa tashi ba ta cewa za a iyakar shi amma za a sassabtawa saboda a tunkari wani abu wani ke da mahimmanci. Ba za ne nemi kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe ta hanya. masu rare karshen shirin da rashin yi na yau kenan a madadin bakinmu ambasada usman darma da dr sule abdullahi sai kuma abokin aiki sule mummuni barma mahmud ibrahim kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum an daina Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin jirgin Najeriya. fara sharhin jaridan ne da jaridar The Nation. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation na cewa yanzu haka ana ci gaba da tada hakarkari da kuma murɗa gashin baki a jam'iyyar PDP akan yunkurin da wasu 'ya'yan jam'iyyar ki na gana an ɗauki matakin ladabtarwa akan tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan. Wasu 'ya'yan jam'iyyar PDP in ji jaridar ta The Nation na zargin tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan da mara jam'iyyar APC da ta samu nasara a zaben gwamna da aka gudanar gudanar a jihar baya irin wannan 'ya'yan jam'iyyar na bukatar a gudanar da bincike a kan tsohon shugaban ƙasa har da kuma wasu 'ya'yan jam'iyyar na ganin bai kamata a ɗauki matakin lantarwa ko makamancin haka a kan tsohon shugaban ƙasa gullo ibrahim jonathan ba ita kuwa jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa duk da rufe kan iyakokin najeriya da aka yi yanzu ana ci gaba da shigo da shinkafa a ƙasar waje inda ake amfani da hanyoyin su moga daban-daban ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust cross ya nuno wani dan acaba rungume da buhunan shinkafa akalla guda hudu zuwa uku akan babur ɗinsa a birnin katsina inda kuma suka bayyana cewa ire-iren su ne ke shigowa da shinkafar daga ƙasar niger sai kuma jaridar the guardian jaridar da a daya daga cikin manyan labaran tana cewa hukumar zaɓe ta ƙasa a najeriya ta yana santa smart ademi a matsayin wanda ya lashe zaben dan majalisar dattijai da aka gudanar a kogi ta yamma a jihar kogi smart adeyemi wanda ke zama dan jam'iyyar apc mai mulki bai kada abokin hamayyarsa ne na jam'iyyar pdp sanata dino melaye an dai sake gudanar da wannan zaɓe ne bisa umarnin kotu bayan da ta soke zaben da aka gudanar tun farko sai kuma jaridar the punch jaridar ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar kuma dan takarar jam'iyyar pdp na neman shugaban kasar da ya gabata yana zargin gwamnatin shugaba muhammadu buhari da rashin tabuka katabus wajen harkar ilimi a najeriya al'amarin da kuma atiku abakar ya ce ya taimaka wajen haifar da talauci da rashin tsaro a najeriya a cewar jaridar the punch dai alhaji atiku abakar yana jawabi ne a wajen wani biki na girmama kafa jami'ar american university da ke garin yola a cewar dai alhaji atiku abakar dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen samar da ilimi a kasar lamarin da ya ce zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kawar da talauci a tsakanin al'ummar najeriya sai kuma jaridar da pulse da ake buga ta yanar gizo jaridar ta bayyana cewa a yau ne ake sa ran shugaban kasa muhammadu buhari zai kaddamar da harsashin gina jami'ar sufuri ta farko a najeriya wanda za a yi a garin daura jaridar da pulse dai ta ruwaito kakakin shugaban kasa malam garba shehu na cewa shugaban kasa muhammadu buhari wanda yanzu haka yake garin na daura jami'ar dai za ta kasance ne a gargashin ma'aikatar sufuri ta tarayyar najeriya babin ya jibrin amurka daga lagos To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta wayan tarho. magana Alhaji Amerika suya da kudin Najeriya muna goyon bayan dokar da majalisar Tsinkin duniya ta saka na cin zarafin mata ko wani fanni na duniyar nan. abin da muke so ga mulkin duniya kowace jiha ta najeriya a ɗauki wannan doka mai tsari ga da an ga samun yana cin zarafin matarsa ko yana wa karamar yarinya fyaɗe a yawan hukuncin kisa wanda ya yawa yarinya fyaɗe inda bangaren fyaɗe ne bangaren cin zarafin matan aure hukunci ya dace a yanke mu wanda an ka kama da laifin nan mai kwari domin na gaba. Salamu alaikum sakin Hausa Radio America sunana Dallan Joja Kagara jihar Neja Najeriya. Ina kira ga gwamnatin jihar Neja a halin gaskiya zaɓen da aka yi a wunga satin gada ya wuce. Ya kamata duk wanda Allah ya sa aka zaɓe shi a bashi kuri'anci. ba daidai ba ne mutum an zaɓe mutum a ce wai ba za a bashi an kwace cewa ba wanda ya isa ta gaskiya al'amuran nan akwai gyara a cikin shi. Assalamu alaikum. Ni ina so in baiwa manyan ƙasar nan shawara da kuma shugabannin manyan makarantu cewa a daina son kai. Iska son kai da ake ya wuce misali. mutum ne zai yi aiki na fiye da shekaru da shekaru aikin wucin gadi amma kuma daga baya wai sai a samu wanda wanda suke abokai ne ga su manyan shugabannin makarantun sannan a ce za a ba su aiki sannan wanda suka daɗe suke aikin wucin gadi a hana su aiki wannan ba adalci ba da gaskiya ya kamata su tunani kuma su canza kuma ba su canza ba su san cewa akwai lahira sako na kenan na gode. Tuma da yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku takaitaccen labaran duniya. To baba sabon ministan tsaron Isra'ila na Fatali Bennett ya ba da sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron inda kimanin Yahudawa dubu ɗaya za su zauna zagaye da Falasɗinawa dubu ɗari biyu. Ya ce matsugunin da za a gina kusa da tsohuwar kasuwar birnin zai ninka adadin Yahudawa 'yan kama wuri zauna a Hebron. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus ɗin Firayim Ministan Kasar Adel Abdul Mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. Mahdi ya yi murabus ne a ranar Juma'a, a yanzu kuma shugaba Barham zai buƙaci haɗakar jam'iyyu masu rinjaye na Majalisar Dokoki da su wakilta sabon Firayim Minista. wakilai daga kasashen duniya kusan 200 a yau litinin sun soma zaman tattaunawa akan yanayi a madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu wadda za su zo muku da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma murtala faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi jimmy cook baba ya ko makeri ne daga nan washington yake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum